action jama'a assalamu alaikum sunana nura dan dolo wanda aka ba sani da yayi dan wambo a wani fim gidan malamasi to kuma ga wani shi ma fim din taka rawa gani a cikin sa wanda sunana liti ina da da ɗan ba kuma lallan haɗe liti na aka haife shi ba amma ina ce mai ɗan liti ma'ana ɗana kenan kaduna suka yi fim ɗin Ali liman masoya wannan ma wata sabuwar rariya ce ta kallo su dan Allah wannan fim sunansa zagon ƙasa sai a biyo mu a shaka na kudu bayi ɗaya wanka in ba yan iska ba hmm? saboda Allah to ai ba a bayi ɗaya muke wanka ba kowa da gidansu daban haka yake nan leƙa mu kowa ya bi gida gida yana leƙawa duk inda yaji ana dan wanka sai ya dan leƙa kai kai ma hado ne ko dan ya leƙa ta mm. ja mana matsala wallahi tallahi ya ja mana matsala abin da nake so da ku yara yadda kuke jin yan zamani ne mu mun ci da yadda muna cin zamani gaba ma sai an ci da mu ko ba a so ko ana idan yaron nan kuke so da aure ku fito ku ce kuna son shi da aure ya gaje ni farin jini ne a nan unguwa aka ringa kawo hotunan mata a nan unguwa aka ce in zaɓa sai da na zaɓa ai da kun ji masa da kun ga da na zaɓa To aka zo kuran wasa? Bare liti? liti? A gaskiya gado yayi. A gaskiya gudan wani gari a Kano. Haka ma dai ka ce ko. Ina ma laifin masu kyau haka. Kuma dai da malama ko ku yi hakuri ko ka ku hakura magana ce dan liti in kuna sai. Kawai na ce kuɗi na bashi. ya kamata ki canza takunki da yanayin tsalanki saboda na kamar an fara baron ka kai ma ka san na ɗaga maka kafa jiyan nan ne kawai saboda abu ɗaya to ni wai in tambaye ka menene take da shi wanda ni har yanzu ban da shi gaskiya na fara gajiya kuma za mu samu matsala da kai don na har ka fara zuwa ɗakinta namiji ya kamata ki fahimci wani abu wallahi ina shiga ba ina shiga ɗakin ta bane don wani abu daban ni fa ba abin da ya taba shiga tsakanina da ita kawai ina son a shi wani abu ne da zarar na ansa wallahi shikenan <laughs> ma'aruf kenan na san ka da ka kuma na ce ina son ka a haka amma kai ma ka san abin da ka faɗa yanzu ƙarya kake kai ka san ƙarya ne gobe ne alƙawarin mu zai cika yau kwana na shida a gidan nan gobe zan cika bakwai idan Allah ya kaimu gobe ko minti ɗaya ba zan ƙara a gidan nan ba ba komai Maryam kake damu kin san ke ta wace Allah kai mu gobe sai ki mi mu tafi ka ogan ki ta dawo